وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين kuma ba mu saukar da rundunar mala'iku daga sama ba wajen hallakar da mutanensa waɗanda suka ta shi suka kashe shi ba ma saukar da mala'iku yayin da muka hallakar da wata al'umma lamarinsu ya fi haka sauƙi a wurinmu mun ƙaddara hallakar su ta kasance da tsawa daga sama ba daga saukar da mala'ikun azaba ba